Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan tasha mai suna Mr. ADK TV. A yau bidiyon mu za mu yi shi ne akan PowerPoint presentation. Kamar da muka sani PowerPoint presentation na da matukar muhimmanci a gurare da dama, musamman a guraren lecturing ko kuma guraren presentation na wani takarda ko kuma dai abubuwan da ya kama da haka. To in Allah ya raba tare da ɓata lokaci za mu shiga cikin sa yadda ake yin PowerPoint presentation. ya ake rubutu yake matsawa ya ake feji yake canjawa yake ba da style ya ake rubutu yake ba da style da dai su duk abin da ya kamata in Allah yarda za mu ba da hint akai ba tare da lokaci ba za mu shiga cikin bidiyon mu. To assalamu alaikum wa rahmatullahi in uwa barkanmu da dawowa. A ba tare bata lokaci mu shiga cikin bidiyon mu kai tsaye. To na farko idan ka shigo cikin kwamfutar ka kamar haka idan kana da Microsoft za ka shiga nan start ko kuma ka shiga start button wannan kenan ko kuma ka zo nan mafi sauki kenan kawai ka rubuta idan kai clicking akai sai ka rubuta idan kai clicking akai sai ka rubuta power sai ka rubuta powerpoint kana rubuta powerpoint za a kama shi so da haka ana kama shi sai ka yi selecting wanne kake da shi ko kuma wanda yake existing a cikin kwamfutar ka da haka sai ka yi clicking a ciki ko kai yi double click so idan ka yi double click insha Allah zai kai ka ya ɗan bude mana so idan yi kaka fuska kamar haka idan yi kaka fuska kamar haka wannan babu bukatar baka da damuwa da shi ban yi activation na wannan dina ba ne shi yasa yake ce min haka don haka ko da kai bai kama ba karka damu da haka sai mu buɗe shi idan muka buɗe shi ya kama kamar fuska kamar haka so abu na farko da namu fara yi shine anan kamar yadda muke ganin waɗannan zaɓuka ne na eh, feji feji kenan na falle falle ko ka zaɓi wannan ko ka zaɓi wannan duk wanda ya burge ka shi zaka zaɓa don haka ni wanda ya burge ni wannan na farko shi ya fara burge ni ko kuma dai ka wannan ya fi burge ni da haka zan zaɓi wannan sai in yi clicking sau ɗaya a kai sai in yi left click sau ɗaya a kai idan na yi left click sau ɗaya a kai dai kawo ni fuska kamar haka so idan ya kaka fuska kamar haka anan ma za ka iya zaɓen wanne ya fi burge ka anan gasan cikin waɗannan wannan ne ya fi burge mu shi muke kai ko kuma wannan ne burge mu ko kuma wannan ne burge mu to duk dai wanda ya burge ka sai ka zaɓa idan ka zaba sai ka klikin shi ma akai sai ka yi left click sau ɗaya akai na haka ni wannan abu burge ni sai yi left click sau ɗaya akai idan na yi left click kin ka gan shi ya abin nan ya yi appearing a nan gurin sai ka zo nan sai ka yi creating ko kuma ka double click sau biyu ko zai kai ka yi buɗe ko kuma ka yi create to sai ka create so idan kai create zai kawo ma fuska kamar haka idan kama fuska kamar haka abinda zaka fara yi a nan shine kamar yadda kuke gani nan ya kawo fuska kamar haka nan gurin kuma idan kuka lura wannan shine pejin farko dan haka ya bamu slide na farko kenan ga ya rubuta number one anan dan haka nan gurin abinda zaka fara yi anan shine zaka yi clicking left click anan in ka gana ma kuma zaka yi daga shi sai ka daga yi sama in ka ma za zaka yi adjusting ɗinsa kaɗan so da haka ba tare ba ta lokaci wurin shiga cikin kai sai mu yi rubutu nan da haka sai kai click sai fa rubuta abin da kake so misali kawai zan rubuta Mr. ADK misali kawai shine title din mu Mr. ADK sorry Mr. ADK Mr. ADK TV Pro ko kuma Mr. ADK TV a bar shi haka ma dai so da haka idan ka rubuta Mr. ADK anan nan kuma sai ka zo ka rubuta abin nan subtitle din naka anan sai ka sake a nan shi ma sai ka ɗaga shi inda subtitle yana da yawa to idan ka zo sai ka fara me za ka rubuta in ka ga ma za ka fara cewa mu fadi in ka fara cewa assalamu rubuta assalamu assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah misali mu rubuta assalamu alaikum wa rahmatullah so mu sake na nan misali to misali dai kawai ka rubuta abubuwan da kake so misali mu rubuta wannan wannan shine da men wannan din mu misali mu rubuta abubuwa kamar haka muna rubutu ne misali kamar haka so misali wannan shine pejin farko da haka idan ka cika shi da rubutu misali in kai iya rubutun da kake so in ma ka bashi bulletin ne misali assalamu alaikum mu shi tsakiya in kana son mu dada assalamu alaikum din tsakiya sai kai danna tsakiyan nan ko kuma ka yi highlighting ko kuma ka kawo kuzon ka nan ka yi clicking anan in kai kilikin a tsakiyar ma ka kai nan sai ka zo nan wannan alamar kaga kamar nan yadda yake a gefe in ka zo nan alamar zai kai ka tsakiya na haka kaga ya kawo mu tsakiya ko kuma ka yi highlighting sai ka je ka taba wannan shine na highlighting shine ka yi haka ka je ka taba wannan da haka in muka taba nan zai kawo mu tsakiya in muka sake taba nan bayan kayan latin zai koma na don haka wannan shine misalin abin da muka rubuta don haka wannan bari mu ba shi girma assalamu alaikum ko kuma bari mu ba shi girma mu ƙara masa girma ya zama ya girma sosai don haka ba tare ɓata lokaci ba wannan misali shine slide na farko to slide na biyu in kana son ka sake slide na biyu in ka cika paper farko sai ka je ka taba wannan new slide gashi nan new slide ana idan kai kilikin akai kawai zai sake zai kai maka new slide kaga kamu new slide to wannan shine wannan slide ta farko wannan new slide da haka new slide kuma ga fuskar sai da take title in ka ga dama zaka cinye title in ka ga dama kuma zaka ci gaba da rubuta title to don haka mu ce ba mu buƙatar rubutun mu bai kare a can ba kawai sai mu ce sai mu yi clicking anan kawai sai mu danna delete idan ka goge delete a ce rubutun mu na nan bai kare ba za mu ci gaba ne kawai sai ka zo ka sake ɗaukan wannan sai ka zo ka sake ɗaga yi sama idan ka ɗaga shi sama kawai sai ka ci gaba da rubutun ka yadda kake so so don haka in ka gara ma za ka zaɓi in ka gara ma za ka zaɓi wannan za ka zaɓi wani kala body ɗin misali ina rubutu ne saboda me yasa ba na so in ci mana time to misali wannan ma mun cika shi mun cika shi da rubutu to abin da za ka yi anan in ka gama bayan ka cika shi da rubutu wannan bulletin ɗin da ya rubuto mana anan ba a sa shi muka yi ba shi ya fito mana so don haka muna so za mu goge shi na haka za mu goge shi to idan muka goge shi kamar haka in muka ga dama za mu bashi shi ma mu canja rubutu muna so mu kara rubutun girma ko mu bashi wani style sai mu yi highlighting gaba ɗaya idan ka yi highlighting gaba ɗaya mu ce za mu canja rubutun kala mu ce za mu bashi baki sai mu zo nan sai mu bashi baki mu ce za mu ƙara mar girma sai mu ƙara mar girma iya adadin abin da muke so kun ga mun cika shi da rubutu to don haka a taƙaice wannan shine slide mu na na biyu kenan in muna so mu ƙara wani slide din sai mu je mu kara new slide to mu kara new slide new slide mu kaddara kawai thank you ne mun gama go mun gode kenan kawai mu sa thank you misali mu ce wannan shine thank you wannan kuma ba mu buƙatar shi kuma muna son thank you din ya zo a tsakiya dan haka sai ka zo ka yi sai ka goge wannan slide din wannan kuma sai ka kawo shi tsakiya da haka sai ka zo da tsakiya sai ka sake ɗago abin kan kana so sai ka zo da tsakiya in ka zo da tsakiya sai ka sake bashi kala in kana so sai mu je mu zaɓi kala mai kyau mu bashi mun bashi kalar baki ko mu je mu ne jar kala mu bashi ko pink haka pink so wannan shine kamar slide na uku kenan slide na uku thank you so don haka a takaice mun tsaya iya wannan slide ga slide na farko ga slide na biyu ga slide na ɗaya da haka ga slide na uku nan mu bar shi a slide guda uku da haka yadda ake bada slide ga yadda ake canja rubutu da haka yadda abin da zamu yi yanzu shine me zamu ya zamu yi mu bara slide din wajen canjawon shi misali idan muka shiga nan muna son wannan mun ga a ce mun gama slide din muna son yadda zai dinga canja misali sai ka zo ka shiga wannan alamar idan ka shiga wannan alamar kaga ka mu gaba ɗaya slide din mu so don haka sai ka sake clicking kana clicking ga slide din mu na farko nan assalamu sai ɗaya ke waye to in su fita ne ba mu sani ba to wannan shine slide na farko slide na biyu kun ga dai kawai canja yake kawai sai dai ya dauke kawai ya kawo to dan hakan kana son ka canja shi ka bashi kalo abin da zaka yi sai ka zo nan gurin idan kai clicking a wannan sai ka zo nan akwai wannan abin da ake ce mata transition din nan sai ka shiga idan ka shiga wannan shi yake baka kala yadda zai canja dan haka kwalliyar da slide din ne yake kalli yadda zai dinga canjawa kaga wannan in mun bashi wannan to haka canja shi zai wannan ma muka bashi wannan haka zai canja wannan kuma haka ba za mu kinga kaga da ƙasa zai dinga zuwa da haka wannan ma kamar page haka zai dinga zuwa duk wanda ka zaɓa ka bashi zai yi to ga sunan masu yawa nan in ka zo ka danna kibiyar ƙasa in ka danna wannan kibiyar zai kawo maka su ga sunan masu yawa sai ka zaɓi wanda kake so to bari mu zaɓi wannan ka ga yadda yake shi kuma in kila ɗin zai canja haka zai maka so haka ake yin canja wannan yanzu mun ba wa number one yadda ake canja shi mun bashi wannan abin nan gashi nan origami origami abin nan abin nan ɗinsa to shi wannan nan mutu sai ka zo ka yi kilegi a kansa sai ka je ka zaba masa wanne muke son wai shi kuma bari mu nemi wani abu kamar labule ko kuma bari mu gwada wannan mu gani shi wannan ya yake to shi kuma wannan ga yadda yake to mun bashi wannan kala shi ma to da uku shi ma sai mu bashi kala sai mu bashi abin nan transition yadda zai dinga tashi da haka bari mu nemi alamar labule ko wani ga wani kala nan bari mu nema mu gani shi kuma ya yake yawwa to shi kuma thank you ga yadda yake so don haka kowanne transition shine amfanin bawa shi peji yake canja ma kalar peji ya peji yake abinda transition yake maka kenan don haka abinda za mu je mu yanzu shine bayan mun ba da transition to sai mu je mu ba rubutu kuma kala to idan ka yi highlighting na rubutun nan so don haka kamar yadda muka nuna a baya za ka iya canja font style din rubutun kalar rubutun ba kalo na kala ba abin nan eh, design rubutun sai ka zo ka nema a nan duk wanda ya fi burge ka kenan muna gani rubutun yana canja so amma bari in koma baya in na yi highlighting zai bani na ga in na haka ba a gani ina zuwa to ga sunan ya fito da shi ya fito da ni a nan sau don haka sai ka zo ka zaɓa wanne kake so kuna gani yana canja daga gefe saboda bari mu ce mun zaɓi wannan algerian ɗin algerian kai to ga kalar algerian to shi ma kowanne haka zaka zo ka shi ma kowanne sai ka yi highlighting ɗinsa bari mu ce assalamu alaikum shi ma ba shi wani wani font style ɗin bari mu je mu nemi wani irin masu irin rubutun nan ƙwararren rubutun nan na ƙwararru irin kwanciyar rubutun nan nan dai ba a gane shi so da ka zo ka nema ne dai duk wanda ya burge ka sai ka zo ka neme shi kai da shi to ga wani nan to kun ga yadda ya zama to haka ake ba da font style font abin nan font style kenan yadda ake ba rubutu style so da haka in bulletin kuma za mu ba shi misali za mu ba nan gurin abin nan shine bulletin ko number ko kuma wannan shine number na farko wannan shine number na biyu sai ka zo idan ka kawo kuson ka nan gurin kuson ka za ka sai kai kilikin anan kaga inda yake blinking din nan to nan gurin sai ka zo ka danna wannan alamar gashi nan bullet sai ka yi a kai wannan yar kibiyar za ka yi in nambobi za ka sa sai ka yi wannan kun ga gasu nan nambobin nambobi kake so daga 1 ko kuma in bracket 1 din ko kuma haka in abcd ko kuma roman za ka yi amfani da shi ko kuma small abcd gashi nan dai kala kala in ma yadda za ka yi da shi ne sai ka yi in kuma baka so ka ce non in kuma abin nan kala design ne za ka sa gasu nan ga tick nan ga kuma alamar arrow nan ga kuma alamar boot nan ga alamar nan gashi nan haka dai gasu nan duk wanda ka zaba to wani mu zabi wannan to don haka a nan idan ka yi rubutu a nan misali yanzu nan gurin idan ka zo nan gurin in kana son ka sake bulletin ya fito sai ka danna enter kun ga bulletin din ya fito a nan gurin sai ka ci gaba da rubutu shi ma sai ka sake danna enter to idan ka danna enter kuma ba ka son bulletin kawai yanzu ba ya ba bulletin ba sai ka yi backspace kana gogewa shikenan sai ka ci gaba da rubutunka kun gani to wannan haka ake yi in Allah ya yadda mu haɗu a bidiyon gaba za mu yi yadda ake ba rubutu style shi kuma ya rubutun zai dinga canja kala ba mun yi na feji ba to yanzu in Allah yadda a bidiyon mu na gaba za mu dinga ba rubutun kala shi ya fito ta ƙasa wani kaga yana fitowa ta ƙasa wani kaga yana fitowa a kwance wani kaga in Allah yadda ba tare da ɓata lokaci ba za mu tsaya a nan in Allah yadda mu haɗu a bidiyon gaba in ka manta ba ka yi subscribe ba to ka yi subscribe domin mun daura bidiyon gaba a sanar da kai in kuma ka taba subscribe ba mu bukatar ka sake subscribe sai dai ka yi like ka yi share domin sauran yan uwa masu amfana muna godiya wassalamu alaikum warahmatullahi